يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمان فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم <laughs> الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آياتي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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya da da da ɗaya, wanda ya yi daidai da lissafin nasara muna ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara. muna cikin wannan makaranta ta nagarta domin gabatar da nasiha wa 'yan uwa ɗalibai muna ƙara jaddada waje mu ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ba mu damar zuwa wannan makarantar sannan kuma muna babban shehin malami shek Hussein Abubakar Gero Argungu barka da zuwa da garin malam hussein da kuma san cewa babban shehin malami ne al-muhaddis al-faqih al-mufassir kuma at-taqi to don haka akal maka Allah barka da zuwa to abinda nake so mu dan tattauna a cikin wannan dan kankanin lokaci kafin masu waje su zo kafin masu waje su zo kun ana ba hausa suna cewa ah, wani kada magana ma suke yi idan mai wuri yanzu mai tabar ma yi Allah shi gafarta muna Allah ga jikan Muhammad Rasulani yana ta Umar Shehu da Hassan Yakubu baban ku yi sauri ku na Umar Shehu Hassan Yakubu ne suna nan malam muhammad rasulullah yake cewa wa shirku akhtaru anwa'ir ridda shirka tana daga cikin mafi hadari daga cikin nau'ukan ridda muna da nau'ukan ridda da yawa to amma wadda ta hadari daga cikin su ita ce shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala to kuma ka ce alaga wata malam da kace shirka tana ɗaya daga cikin manyan manyan abubuwan da suke da hatsari a cikin ɗaukar ridda to ba mu san menene shirka ba menene shirka sai malam yace huwa an yu'bada ghayru llahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibada shine ka bauta ba wani Allah da kowane irin nau'i daga cikin nau'ukan ibada idan ka ɗauki wani nau'i daga cikin nau'in bautar Allah subhanahu wata'ala ka jingina ma wani Allah subhanahu wata'ala to hakika ka kasance mi mushriki don haka yana da kyau mu lura mu kula da kyawu akan menene shirka shirka shine bautar wani Allah da wani nau'i daga cikin nau'ukan ibada ta Allah subhanahu wata'ala ka ɗauki haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ka ɗaura ma wani Allah subhanahu wata'ala wannan shirka ne idan ka ɗauki haƙƙin Allah ka jingina ma wani wanda ba Allah ba wannan kayan shirka na fata kun fahimta malace ka du'a'i kamar mi kamar addu'a annabi ya ce addu'a ibada ce me mala yake son mu lura akan cewa kamar addu'a Allah ta'ala shi ya ba da umarnin a yi addu'a duk abin da ya ibada Allah ta'ala shi ke farin yadda za a yi ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita addu'ar nan da Allah ya shar'anta ta kasance addini wa bayi dole ne mutum ya je nemi ilimin shi wanda aka aiko da shari'a shine annabi ya koyar da al'umma shi yin addu'a ina muka samu cewa Allah ta'ala ya yi umarnin a yi addu'a Allah ya ce wa ƙala rabbukum a astajib bulakun wa ƙala rabbukum a astajib bulakun Da waɗanda ke girman ba su yi addu'a إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني ومن جيجنكم مالكم يتيكو كراني بمعنى أيكو يا الدعاء سيتي أستجب لكم zan karɓa muku matukar idan kun cika sharuɗan amsar addu'a sai ce innal ladina ko yastakbiruna an ibadati hakika waɗanda ke girman kai a kan rashin yin addu'a suka cewa yanzu a lebul ɗinsu su sun wuce su riƙe Allah bane wataala Allah ce sai da kurula da khirin za su shiga cikin wutar nama suna masu kaskantattu ai na kaskantattu su haka kun ga wannan hujja ce na cewa mi addu'a ibada ce dole ka yi addu'a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mi ya bayar da umarni to malamai sun kasa addu'a kashi biyu akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'u al-ibada. kuma akwai tabi ta mas'ala ita du'a ba matsala ba matsala ita du'a'ul ibada jama'a shine abinda Allah ta'ala ya shar'anta ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal misali idan mun gama sallah ta farilla mai annabi mai sunanta mana kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah me zaka yi zaka yi istighfari so nawa so to kun ga wannan astaghfirullah din zaka yi so ya zama du'a'ul ibada don wa shar'anta shi shine Allah ta harshen wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kammala istighfari sai mi Allahumma anta salam wa minka salam har zuwa ƙarshe to kun ga wannan ita ce mi ul ibada a dubba girin da an kace in za ka yi abu kaza ka karanta abu kaza ta kasance du'a ul ibada ita kuma du'a matsala mas'ala shine yanzu kai karan kanka kana buƙatar wani abu a wajen Allah ka ce Allah ka yi mu abu kaza Allah ka yi mu abu kaza kun fahimta to shine malam yake cewa kamar addu'a sai yace da kuma mi yanka awi zaba'i ko kuma yanka shi ma yanka ana yin shirya don don Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar to sai Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله فصل لربك ka yi sallah don ubangijinka sannan kuma wani har kuma ka yanka don ubangijinka kaga kenan da sallah da yanka ba a yin su don kowa sai don Allah subhanahu wataala duk abin da ake cema ibada kada ka kuskura ka yi ibadan nan don wani in ba Allah ba na fatakun fahimta Allah ya ce kul inna salati ka ce da su kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika lalle sallata wa nuski da yankana kun ga wannan ta nuna cewa kenan shi ma yankan ana yin shi don Allah allahu man zabaha li lashi Allah ya tsine wa duk wanda yanka ba don Allah ba akwai wani hadisi ko da malamai sun kai sun komo akan matsalar hadisin wasu ce ya inganta wasu ce bai inganta ba babban shehin malami Muhammad Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisi a cikin kitabut tauhid ya ce annabi ya ce wani zai shiga aljanna saboda kuje wani zai shiga wuta saboda kuje sabon suka ce ya annabi ya haka zai kasance annabi ya ce marar rajulani ala qaumin lahum sanam wasu mutane guda biyu sun shuɗe ga waɗansu waɗanda suke da gunki wasu mutane ne waɗanda suna da gumaka ba su barin mutum ya wuce saman hanya sai mutum ya kusantar da wani abu ga gunkin nan sai aka ce mu ɗaya ka kusantar da wani abu sai ya ce bai da abin da zai kusantarwa sai aka ce mishi ƙarrib walau zubaban ka kusantar da ko kujere to sai ga kujere ba wata tsiya ba ce ba wani abu bane ko ya kama kujere ya kashe ko yake ya kashe kujere don bi don gunki annabi ya ce yana mutuwa ya shiga wuta shi kuma ɗaya shi ma ya ce mishi ka kusantar da wani abu ya ce bai da abin da zai kusantarwa an ka ce kai ma qarribu law zubaban ka kusantar da kwakwaje ne yake bai kasance yana kusantar da wani abu ba ga wani Allah A bai ke sai an ka sada waya ne Ina mutuwa sai ya shiga mi ya shiga aljanna to kun ga hadisin ko da bai inganta ba abin da yake nuna mana ashe zubar da jini ko mai zama ne dan kankani in ka zubar da shi don wani Allah ka yi bi ka yi shirka akwai dokta dokta al'arufi ya rubuta littafi irkan ma'ana ya rubuta littafi irkan ma'ana yana karanta da ɗalibai a ƙida littafin sai an kai ƙarshe a dawo a dawo baya har aka samu su daga cikin ɗalibai sun haddace littafin irkan ma'ana sai suka yi shawara suka tunkari malamin suka ci algawar ta malam kare da ya ga wannan littafin mun riga mun karance shi ba so ɗaya ba so biyu ba har wasu daga cikinmu sun hadace shi to da Allah Allah gafarta mallam muna buƙatar a dan samu littafin hadisi ko sira sai ce ai lalle wannan shawarar ku mai kyawu ce amma ku bari zan duba washe gari ma na dawo cikin aji idan kuka saba da malami idan ya shiga wani yanayi na rashin jin daɗi ɓacin rai za ku iya fahimta ta huskar shi ko suka ga ya shigo aji ba yadda ya saba shigowa ba suka cara gawar ta malam mun ga ka shigo aji ba yadda ka saba shigowa ba ke faruwa ya eh, labari ne suka samu na cewa wani ya gina katon gida wani mai kuɗi amma aljanu sun hana mai shiga gidan nan sun ce sai an yanka zakara suka ce amma dai labarin ban iya tantancewa ba sai Allah kai mu gobe duk abin da a gaskiya zan zo in faɗa muku to a shigari ko malam sai ya dawo suka ci alaga wata malam dangane da labarin nan ka bincika a ce eh, ya bincika ashe ba wai wani bane ya sabon gida aljannu suka hada mai shiga gidan nan sai yanka da kada ya ce wato wani ne aka ce an kama shi ya yi zina da mahaifiyar shi sai ɗalibai suka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ai yanzu ku ne za a wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin can da an ka ce za a yanka zakara za a zubar da jini don aljannu hankalin ku bai tashi ba to ya nuna cewa ba ku fahimci aƙida ba ba ku fahimci tauhidi ba an ce zai da mahaifiya laifi ne amma laifin bai kai shirka ba don haka jama'a duk wanda ya rasa aƙida wallahi ya rasa komai don haka ba a yanka don kowa sai don Allah subhanahu wa ta'ala Malam yake da kuma mi neman agaji bi ghairi layi da wani Allah fi ma la ya kadiru alaihi illallah ga abin shi mutum nan koma bayan Allah bai da iko ga abin nan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to kun ga shirka hatsari ce mai girma mala yace wa qad zakara Allah ta'ala kaseeran min ar-rusul hakika Allah ta'ala ya ambaci annabawa zai yawa hakika Allah ya ambace yace akwai annabi Nuhu akwai annabi ibrahim akwai annabi isma'il akwai annabi ishaqa akwai annabi yaqub akwai annabi dawud akwai annabi suleiman akwai annabi ayub akwai annabi yunus akwai annabi yusuf akwai annabi musa akwai annabi harun akwai annabi zakariya akwai annabi yahya akwai annabi isa akwai annabi ilyas akwai annabi alyasa akwai annabi lut to waɗannan su ne guda goma sha takwas ya ce wa ta'ala annahu hadahum ila siratul mustaqim kama qala ta'ala zalika hudallahi ya habibihi dalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi akadraku shirka walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun Allah ki kala duk wa'annan annaba wanda Allah ya jiyo mun guda 18 cikin sutul adhani Allah ya ce zalika haka hudallahi shari'a ce ta Allah ko ya habibihi man ya sha'u min ibadihi yana shiryar da wanda ya so wanda ya ga dama daga cikin bayinsa Allah ce walau ashirku a kaddara wa'annan annabawan da aka jero guda goma sha takwas za su shirka Allah ce la habida anhum ma kanu ya'maluna ai ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa na kwari Allah ce la habida da yami ya lallace don haka har idan Allah ba zai sassauta wa annabawansa ba in sun shirka to ina mu da ba kowa ba don haka wallahi babu ragowa ga duk mutumin da ya kasance mushriki don haka Allah ta'ala shi da mu daga fada ma shirka babban shehin malami ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake fada yake cewa man ja'alal man ja'alal mala'ikata wal anbiya'a wasa'ita yad'uhum duk wanda ya sanya mala'iku da annabawa matsayin waɗanda za su kasance za su je rike su matsayin waɗanda za su zama 'yan kamun kafa gare shi matsayin waɗanda za su dinga zama wa iso gare shi zuwa ga Allah ya da'uhum suna roƙonsu, dama wasa'i abinda shi shine ka sanya ma Allah wani tsakiya kai ga ka sai ka sa wani tsakiyanka tsakiyanku tsakaninka da Allah ka ce idan za ka yi abu kaza sai ka ce Allah don ware don ware Allah don annabi Ibrahima Allah don annabi Haruna Allah don annabi Musa Allah don annabi Muhammadu Allah don wani don wani Allah don Shehu Usmanu Allah don Nana Ojaje ya Allah don kaza kila kun fahimta wannan shine wasaita na fata kun fahimta ko da cewa kai Allah don babana Allah don rawani Shehu Usmanu wannan duk shirka ce jama'a Allah ta'ala shi gafarta muna to shine yace wa yas'aluhum yana suna yana roƙon su jalbal da yake jalbal naf'i su ja musu amfani karki annabawa ko waliyai ko mala'iku matsayin waɗanda karrata su dinga jawo maka amfani ko kuma su dinga toshe maka bala'i koma bayan Allah subhanahu wata'ala ko kuma su dinga kure maka baƙin ciki mala ya ce fahuwa kafirun bai jima'il musulmi na duk wanda ya waɗanda ayyuka duk wanda ya sanya waɗansu kuma bayan Allah ya ɗaura musu haƙƙin Allah to shi kafiri ne ga jima'in malamai musulmai ga baki ɗaya Allah ta'ala wa ya abudu na min dunin lahi wa ya abudu na min dunin lahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaqulun ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أولو آه، آه، أولو آه، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أتنبئ أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون <laughs> ya kamata ku samu ma'anar magariya ce don da alama yiwa yake ji kusa ana rama gwarrona Allah shi gafarta mana <laughs> tau Allah ya ce wa ya duna min dunin layi? kuma suna bauta ma min dunin layi. Hmm. duk inda ji an ce min dunin layi, mala'iku sun shigo ciki da an ce min dunin dunillahi annabawa sun shigo ciki da an ce min dunin layi, sabon sun shigo ciki da an ce min dunin layi, shayanka ya shigo ciki da an ce min dunin layi, babanka ya shigo ciki da an ce min dunin layi, mahaifiyarka ta shigo ciki da an ce min dunin lahi abokin ka ya shigo ciki da an ce min dunin lahi duk wanda ba Allah bana cikin min dunin lahi Allah ce wa ya abu duna min dunin lahi suna bauta ma koma bayan Allah suna bauta ma wa'anda aka koma bayan Allah sai Allah ce ma la yaduruhum alhalin su wa'annan wa'anda aka koma bayan Allah wa'anda an min dunin lahi ba su ya cutar da su wala yanfa'uhum kuma ba su ya amfani da su dama da cutarwa da amfanarwa mallaka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala waya kuluna sai su dinga cewa mushrikan ha'ula shufa'auna inda Allah ai wa'annan su ne wa'anda za su cece mu a wajen Allah ai dan mu rike gaushewa ne ai ba ku sani ba ai mu dai ma na abuduhum illa li yaqribuna ila Allah zurfa ai kun san bai yiwuwa kai tsaye ka ta san ma Allah yanzu in kana son ka ga gwamnatin Sokoto yana yiwuwa kai kai tsaye ka can mai ba sai ka bi wata protocol ba an tantance an tantance da kai ka kai ka ga gwamna to ai kun ga da in har gwamna sai ai mai haka nan to min babu aula Allah kun ga wanda ya taka na jahilina hmm. ko fahimta ko cikin jahil al-jahlu aibun wa sahibuhu ma'ibun to shi ne ce suna cewa wa'annan su ne wa'anda za su cece su gaban Allah Allah ya ce kullum ka tambaye su ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam atunabbi'una Allah bima la ya'lamu eh yanzu za su ba Allah labarin abin da bai sani bane yanzu suna son su labarta ma Allah labarin da bai sani ba fis samawati wala fil ardi labarin da bai sani ba a cikin samai kuma da kasai yanzu akwai wanda ya isa ya ce wai Allah zai ba labarin sama da kasa akwai babu Allah ce subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala amma yi shirkuna da abin da ake shirka da shi to sai kuma ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yake don muna dan jamfin ne saboda an ce lokaci yayi yace wa min anwa'i shirki yana daga cikin nau'ukan shirka katuwa babba talabul hawa, min al-mauta neman biyan bukatu daga matattu kamar yadda ake yi hubbarin shehu mutum ya je kabarin shehu ya ce shehu shanuna sun kare shehu kasuwa babu yanzu babu kasuwa shehu babu ciniki shehu kawo kasuwa shehu jari na ya kare shehu shehu ka kawo jari shehu shanuna sun kare shehu ka kawo shanu shehu iyata ta isa auren shehu ba ta da miji ka ba ta miji shehu mata ta cikin ta wata tare shehu ka saukar da ta lahiya don Allah do'en ga ayyuka na shehu na kun Allah Allah Allah rabba ita da umu إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله يتي انت دعوه كودا كون كرايسو سوى ان دعتين قبل بنا هر النبي صلى الله عليه وسلم ka je kabari da ya muhammadu kai kaza ya muhammadu Allah ce la yatma'u du'a'akum ba sa jin kiran da kuke musu yace walau sabi'u wa qaddara ma a ce suna ji Allah ce mastajabu lakum ba sa ya karba muku wanda an matacce ko kan shi bai yi amfani balanta yi amfani wani ku da kuka rage ba ku mutu ba ku ya kamata ku taimaka ma wa'anda an matattu da addu'a ba wai su ba ina fata kun fahimta to kuma na ga cewa lokaci yayi akwai abubuwa da yawa amma tun da dai ga babban shehi malaminmu ko ga kawai muna kauɗi ne muna yi na fata kun fahimta idan aka ce maka ga yanzu misali idan aka ajiye maka farfesa kai kuma yanzu kake UG1 aka ce ana son ka zo ka yi karatu gaba ne ya za ka ji ai gumi zai kama ka ko ba ku gani yanzu aka don na yi gumi to ai yau yanzu duk duniya akwai wani bai san mala baka gero ba akwai wanda bai san shi ba da sunna dan bid'a da dan banza da dan kware akwai wani bai san shi ba babu ko shi dan ya san shi ko ba haka ba hmm. to kuna ga duk wanda duk wanda mala baka gero zai zai haifa bai albarka don Allah dole ya albarka da fatan kun fahimta to don haka yanzu za ku gane cewa lalle ga mallam ne ya zo da kun ji bana ya da mukaddima to za ku tuno da mala abakar gero Allah ta'ala shi ƙara tsawaita rayuwarmu da imani da ikhlasi da kuma aiki da ƙware karatun da kuke yi Allah ka sami shi albarka Allah ka sami shi albarka in kun zo rubuta ne ko da waye Allah ka sa ku yi gaba gabaki daya Allah ka sa ku ga A flat Allah ka hana muku yin doja Allah ka bude muku kwalanku ku fahimci karatun da ake son ku fahimta Allah ka ƙara tabbatar da ku akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa kada ku zama ƴan boko aqida Allah ka sa ku fahimci addini da boko ga zanzaro ku ga qalin Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله